العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر سيام رحمه الله تعالى نعم الأفعال الخمسة في إلي aikatau guda biyar a cikin harshen larabci aikatau guda biyar a cikin harshen larabci walafalul hamsatu aikatau guda biyar sanannu a cikin harshen larabci ya kullu mudari'in ne kowane fi'ili mudari'i sunan ba ku manta ba darasin wanda ya gabata kan mudari'i muka yi to shi yasa yaga ya dace ya hada mana da wannan tun kafin a yi nisa kowane fi'ili mudari'i ittasala bihi aliful ne wanda aliful lisnain alif na mutane guda biyu ya hadu da shi mislu misalin yaktubani taktubani a can baya mun karanta wannan alif din yana wakiltar mutane guda biyu ne a cikin harshen larabci sawa'un maza ne ko mata yaktubani su biyu suna rubutawa taktubani ko biyu kuna rubutawa awwawu jama'a jama'atu zukur awawu wawu jama'ati dhukur ko wawul jama'a kamar yadda wadansu suke faɗa waw na ainihin jama'an mazazalla misalin yaktubuna suna rubutawa taktubuna kuna rubutawa kun ga mun samu guda hudu ko na karshe aw ya'ul mukhataba ko fi'li mudari wanda ya hadu da ya'ul mukhataba mislu taktubina kina rubutawa ke mace ke kaɗanki to waɗannan idan an hala su sune al-af'alul kamsa yaktubuna taktubuna yaktubani taktubani taktubina yana bukatan haddacewa haddacewa yake yi irabu al'af'alil kamsa ga su cikin harshen larabci to rufa'ul af'alul khamsatu ana yin rufa'a wa fi'ilan nan guda biyar bi subutin nuni da tabbatan nun kamar yadda muke gani yaktubani taktubani yaktubuna taktubuna taktubina in kun duba za ku ga akwai nunu to in kun ga nunun ta tabbata to alama rufa'a ne shine yaktubani darsa taktubani darsa ila saboda haka in ka zo sai ka ce yaktubani sai ka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu min af'alil kamsa kawai shikenan in kaga an shafe nunin kuma wani wasali ne Ba tun bi hasbin nuni ana yin mata nasba mafilai mudari'ai da shafe nunin mislu lan yaktuba lan harafi ne na nasaba yaktuba fi'ilun mudari mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbun nuni li'annahu min af'alil kamsa lan yaktubu fi'ili mudari'i منصوب بحذف النون nuni من min الخمسه لاتصاله بواو الجماعه wannan ana son a fitar da bayanai dalla dalla saboda in baka gane abin da ya hadu da abin a karshe ba to baka gama ganewa ba akwai matsala wato bi aidan ana yin jazama wa fi'ili mudari'i da shafewan wannan nunun ɗin har ila yau مثل لم تكتبوا ميمقل لن تكتبون لم تكتبي ميمقل لن تكتب لم تكتبين ذاك فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من أفعال الخمسة قول اتصاله بواو الجماعة قول اتصاله بألف الاثنين أو لاتصاله ya ilmukataba an gane saboda kun san mun fara nisa muna juzuyi na biyu ne ba muna juzuyi na farko ba yasa littafin yake da daɗi ya fara da ƙananan-ƙananan abubuwa ya shiga manya-manya irabu badil amsila yaktubani fi ilin mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والآلف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فائل هكذا wato in kun duba za ku ga larabci yasa yake da wani lokaci yake da ɗan ruɗa mutane yaktubani alif ɗin nan shine fa'ili amma ƙarshen fi'ili shi shine nunu da ya biyo bayan alif ai kun gan ba a larabci ba an taba samun haka ai sai dai faransanci ka ga waɗansu harufan da ba a ambacinsu ko ko da yake ni na ga ba ma faransanci ba ga rashanci ka ga waɗansu abin nan zukabak zukabak yanzu da ka rubuta zukabak ai ina jin akwai harufan da ba za su fito ba ko shi ban sani ba ni germany ne kan ko france ne mai facebook din nan wanda ya kirkiro facebook eh sai na kaman sunayen haka sai ka gansu a wani shimfiɗe eh sai ga kowalansu gorbachev eh gorbachev ya sharak sai ka ga waɗansu harufa guda biyu sun zo waya ma dubu a falansu ya sa su hausa ba su da wannan larabci ma ba su da wannan sai dai ka daure amma ka ga guda biyu dobul sun hadu a larabci kan ma ba zai yiwu ba muku a hausa in ka ga dobul sun hadu to akwai sunansu idan ka ga fi guda daya to da turanci kenan shine ca ko ba ka ba amma in ka ga ca da da hausa ma ta ne don haka ya kamata abin nan tun da ainihin c na ca din hausa ba su da shi sai ya ka hada c da head shi ne zai baka ca cabawa ka gani shi kaga f da h to amma yana ganin a turanci ko mai sai ka gaga f sai ka gaga c sai ka gaga h kuma ah, kamar menene switch off switch eh su wait su wait su su wait kwarai da gaske eh su wait ake fada din ba zai fito ba w-i-t ko ba ka ba eh w-i-t ko to w-i-c akwai wanda ba zai fito ba sannan a kawo shine su wait sai ka ji an ce memon inda za ka faɗe shi ainihin su wuce kidin ba zai fito ba misali kenan to amma zuwa larabci ba su da wannan sai dai abin da ya sa na kawo wannan shine yanzu idan da za ka kawo ba lamiri ba in za ka kawo sunan mutum ya za a ce wasalin fi'ili mudari iya je gaban sunan fa'ili zahaba muhammadu zahaba misali ko kuma ya muhammadu ai ya sabu muhammadu kaga ya sabu muhammadu ya sabu mu mudari muhammadu shine fa'il ko kama zai ce ya sabu na? ai kaga ba zai yi ba ko a ce muhammada ne kwarai da gaske ya sabu muhammada ne sai dai za ka ce ya sabu muhammada ne ya sabu muhammada ne shi kuma ismi ne ya hadu da alif alif din nan da yake zai shi ne yake gwada eh, fa'ilinsa nunun din nan kaga shi layu tabar ko latu tabar to haka ne yasa duk inda aka fala musamman yadda suka fike kawo littafi mutum da ya kokari ya kiyaye ne yaktubuna fa'ilu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rab'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu damirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli rafi fa'il lan yaktuba lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin tansibul mudari'a wannan ma ya kawo mana su da yawa tana korewa ne lan tana yin nasaba wa istiqbalin kuma tana gwada a gaba ne ba zai taba yiwa ba to wannan ya fi fassara a nan ya fassara shi da yawa ba kamar na hulwadi ba zai ce harfu nafyin kawai ya shiru abinsa yaktuba فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه السنون لأنه من الأفعال الخمسة والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لم تكتبي لم تكتب حرف نفي وجزم وقلب توفى في جوية ما أبو يكي in ka ji harfu na fiyin korewa wa jazmin da ɗauri wa kalbin da juya abu lambe yi ba ya juya bin taktubi failun mudari majzum wa alamatu jazmihi hasfun nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsa wal ya'u damirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il saboda damirai ne damirai suna da wasulla ina fata an gane sai irabul mudari har yanzu akwai lansa abubuwa da suke li'irabi wa fi'li mudari don abin da ya sa a nan ya kawo mana ana lirabi wa fi'ili mudari da abu kaza amma babban jigon shine alafalul kamsa yana son ka haddace su saboda su lirabin su daban ne shi yasa ka kira su alafalul kamsa waɗannan shahararru ne a cikin nahawu a cikin nahawu larabci to amma yanzu bari mu shiga lirabin karan kansa gaba daya a can baya ya faɗa mana fi'ili mudari'i yana da rufu'a ne da'iman haka ne sai dai idan wani abu ya shigo ya gitta saboda haka idan ya dauki nasaba mu'rab ne idan ya dauki daure ma mu'rab ne in an share ma mu'rab ne a can ba ya faɗa muna a dungule ina fata an gane sannan sai inda zai zo da bina'i eh a ce mabniyun ala kaza mabniyun ala kaza to bari mu fara mu'rab yurabul mudari idza lam yattasil bihi nunu tawkidi au nunul inasi to daga nan za mu fahimci cewa oke fayyar fa'o bidamma a zahira fayyar fa'o biddammati zahira abinda yake magana fi'ili mudari'i mu'urabi ne wato yana da walwalan karban wasali ba mamni ba ne kenan idan nuna taukid bai hadu da shi ba sawa'un kanatis saqila aw al khafifa da kuma nunul inas waɗannan guda biyu saboda haka tun kafin mu yi nisa yana da kyau ku fahimci cewa shafi ilimu dari'i yakan kasance mabniyi ne idan nunu taukid ya hadu da shi ko nunul inas ya hadu da shi shi yasa shi ta nan yana da sauki wajen sa ne yake da fadi sa na farko bidan mace zahira da damma wanda take zahira bayyananniya in kana sahih al-akhir idan karshen ta lafiyayye ne kuma walam yakun min al al khamsa bai kasance daga cikin af'alul khamsa ba shi yasa ya gabatar mana da af'alul khamsa din ya kasance cikin af'alul khamsa wasalin sa daban ne in dai karshen ta lafiyayye ne to rufuwan sai kan fito zahiri misali yaktubu haka mudari yake ya ƙara'u haka ne ko abinda ke cikin lungun saboda nawa littafin an ɗan mazu shi ya zahabu sai ka tafi ilin mudari'un marfu'un bidan mace zahira li'annahu sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi shay'un an gane wannan to wata kunar dammatu mukaddara dan mata kan iya kasancewa kaddara ta ake yi haka ne idza kana musallal akhir idan fili mudari yana da illan karshe kun san illa a karshe yakan hana bayyanan wasali yadda ya kamata kamar yadda muka fala a can baya lithiqal aw litta'azzur lithiqal aw litta'azzur mislu misalin yaksha mutal bil alif yad'u mutal bil wawi yarmi mutal bil ya'i saboda haka idan kana so ka ce misali ya zahabu muhammadu ya zahabu fi'ilun mudari marfu'un biddan mati zahira muhammadu fa'ilun marfu'un biddan mati zahira saboda ya sabu sahihu akhir to ka kawo mai illa ya sha muhammadu ya za ka yi lirabin ya sha filin mudari'un marfu'un bidan mati al-muqaddara alal alif li'annahu mutallul akhir bil alif wa sabu bil fathati zahira amma ana yin masa nasaba da fata wanda take bayyananniya in kana sahihal akhir idan karshen sa yana da lafiya mislu lan yaktuba yaktuba din nan zaka ce fi'ilun mudari'un mansubun bilan in ka jance mansubun to mu'rab ne in mabni ne sai ka ce mabniyun alal alal fathi na fata an gane lan ya ƙara'a da lan ya saba wata fata fatatu muƙaddara fataha ta kan ya zama wa ƙaddara ta ake yin kana mutallal akhir idan yin kana mutallan bilalif idan yana da illan ƙarshe da alif amma banda wau banda banda na ya eh suka ce lan sha ba yakshaya ba lan yarda ba yarda ba lan yatsa ba yatsaya ba in ka zo za ka ce lanyas a fi'ilin mudare mansubin bil fathatil muqaddara ala akiri hili annahu mutallul akhir bi al an gane ya mun shiga wani lissafi ya kamata a ce wanda ba sa cefane su haddace da muke fada ɗaya bayan da mai cefane kan sai addu'a an gane to ni na karanta misalai akwai abin da na tsallake ban sani ba kowa na kuwa rubuta ya kasa to kaga lanyadu din nan kuskure ne don lanyadu uwa za ka ce ya sa ka kewaye shi kuskure ne bai kamata ya zuwa nan ba don namu misalan abin da ya ambata lanyar sha, lan yad'u lan da, lan yas'a to lan yad'u din nan kuskure ne eh, ku kuma na ku babu ko babu muna mu akwai amma masu kananan nan mai juziyi din nan daban-daban separated zo babu ni na ganin kaman copy and paste ne shine kawo wannan eh copy and paste yana iya kawo ko amma ba don haka ba da lan lan lan yad'uwa ai lan yad'uwa ne shi yana bayyana wa tazharu alfatatu in kana mutallan bilwawi, fata tana bayyana idan ya kasance yana da illa da wawu a wiliya mislu lan yaduwa lan yarmiya an gane to kun ga inda ya kamata fi'li mudari'i ana masa li'irabi da ɗauri. in kana sahihal akhir idan ya kasance lafiyayyen karshe saboda shigan wani abu misali lam yaktub lam yaqra lam yashab wa in kana mutallam idan kuma yana da illa to bil hasbi fil jami' akan share dukkan harufan illa din ne sawa'un kana al harfu hada alifan aw wawan aw ya'a za a share mislu lam yakhsha lam yadu lam yarmi an gane Eh. to tun da ya kawo mana fi'ili mudari da rabinsa, to yanzu zai kawo mana bina'ul ulmudari yadda ake gina fi'ili mudari sai dai shi yana da sauki yubnal mudari alal ana yin bina'i wa fi'ili mudari ne bisa fata in ittasala ne ba in ittasala ba in ittasala in ittasala binun tawkid idan ya hadu da nunu tauke ya yaktubanna maimakon yaktubunna sai dai akwai inda za ku ga yaktubunna in ka ga yaktubunna to ka tsaya ka karanta jimla, akwai wawul jama'a koyi amma yaktubu ne yaktubu ne amma saboda zuwan nunu ya yaktubanna ko yaktuban ba yadda za a yi kace Yaktubun yaktubunna ko yaktubun sai dai idan akwai wawul jama'a jama'a ne ake magana to shine zai iya zama wa yaktubun kuma kana ga nunu tokid ga wawul jama'a to su a larabci ba zai ba yadda za a yi haɗu shi yasa yi muke faɗa muku za a samu daure guda nawa daure guda biyu sun haɗu a waje guda ba zai yi ba a larabci gaskiya ba zai yi ba yaktubu to na din ma guda nawa ne guda uku abu ah, ba zai yi bayi ba su haduwa eh yanzu yaktubuna ka sa masa nuna da ya za ka karanta shi nan na ai ba a karanta ba su fadin haka laraba ba su taba fada haka ba ehe yaya za a ce nina mun karanta a cikin wancan abu na din yaktubun na za ka ce yaktubunna na farko nunun na yaktubuna ka share na biyu wawun za ka share to sai fi'ilin ya ce kai abin ya yi yawa ya za a share abubuwa guda biyu to sai a ce a to da an share maka abubuwa guda biyu kuma wasalin fataha ya kamata ka dauka da zuwa nunu taukid ne to bari a barka da rufuwanka a rufuwan nan shi zai gwada cewa wawun ne aka share shi kuma nunun ɗin karshe ya hadu da nunin taukiri ya bata a cikin ribibi eh na ga yau kaman kun yi laushi haka ko kusan dukan ku ma'aikata ne 28 yau ba ku ji alad ba eh? ya kara an wa ala sukuni ni kuma kaga anan sai na ce wa yubna ala sukuni ya kamata saboda idan mai koyo ne yadda zai ji daɗin abin nan ɗin zai fi daɗi haka saboda mu ba kamar larabawa ba ne dalla-dalla ma da aka yi aka kare balle ba yi dalla-dalla ba wa yi na ala sukuni ana gina fi'ili mudari'i bisa sukuni in ta bi nunil inasi idan ya hadu da nunil inasi tubna, ya ƙara'na. su kuma yadda ake yi kenan ya Ya yaqra'na i'rabu ba'd al-amthila ga al-i'rabi nan al-kalimatu wal-i'rab yanzu na farko yaktuba eh yaktubanna ko haka ne yaktubanna ya ware mana ne yaktuba fi'lun mudari'un mabniun 'ala al-fathi li ittisalihi bi nun at-tawkid na na an gane ko eh shi kuma nunu tauke da asaqila la mahalla laha min al-irabi yaqra'a yaqra'a ne ba yaqra da rubuta nan yaqra misali na biyu yaqra'a fi'lun mudari mabniyun ala al-fathi ne ba ala sukuni ba ina wa yasa al-sukun al-fathi ne ala al-fathi amma lokacin da aka rubuta wannan aka yi abin na akwai copy and paste ko dai kawai kai ne ya zafi eh ko dai kai ne ya zafi kawai ina jin sun je sun ba da wannan albashi ne ok a kan kanawa <laughs> bugun kano eh to kaga kai ko daga daga zariya kake ko daga eh ba zazzagi ne zai ce ba kano kaza ko ko ba kaji ne ne waye yake wasa da ba kano a hausa eh yawwa a hausa a al'adan hausawa kamar yadda ke filani da bare-bare akwai wasa tsakanin su to mu kuma a nan bauchi dugurawa kuma da suwaye ne akwai wasa tsakanin su eh eh eh eh, eh a wannan gawa da kafawa eh, dugurawa kuma kowa ma suna wasa da yi ko eh, na'am ya a fi'lun mudari'un mabniun 'ala al-fathi salihi bi nun al-inas to wannan ya za a karanta shi eh nunu zakina ya za a karanta nunu sakina nunu sakina ita kaɗai ya za a karanta ta ya kaga ba zai karanta ba can akwai shadda mun ce na to nan kuma ya mutu. Mm. Eh, an dauke gina eh, saboda sai ya hadu saboda su a larabci ba su da irin wannan abu na din amma da ya ware mana ne saboda lirabi sai ka ce nunu tauki da alkafifa ita da man dauri take da shi la muhallala laha min sai yaktubna yaktubna na nunun niswa يكتب فعل مضارع مبني على سكون لاتصاله بنون الإناث سينا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع fa'il eh saboda ai nunul inasi ne shi fa'il ne amma kun ga nunul taukid shi baya daukan shi ba fa'ili bane ba maf'uli bane kuma yasa ya ce la mahallallahu min al-iraj in an ce la mahallallahu min al-iraj a riga an gama kure na hawu an kure masu na hawu eh kure da gaske wato wallahi ya rasa ajin da ba a zagi ne kawai aka ce la muhalla lahu eh ya rasa ajin da ba a zagi to yi ba fa'ili ba yi ba mafuli ba yi ba nuna tauke da ke ta wajen fasara ne ta wajen balaga ne ke da ƙarfi ƙarfafa magana tamrin insha'i alhiqu nuna tawkidi as-sakila bil af'ali salasati al-atiya to amma kuma ina ganin malam kafin a ce ya kawo mana wannan ta ya kawo mana na rabi bai yi tambaya ba eh kaifa kaifa yurabul mudari kaifa eh yurabu يؤرب أولا يؤرب إذا لم يتصل بآخره نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة يعرب لكن يرفع بالدمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر ولم يتصل آآ آه، آآ آه، ولم يلحق به أحد أحرف النواصب أو ال sai kun faɗi haka مثالي in muna son mu yi komi dalla ويرفع بالضمة المقدرة إذا كان مطل الأخير ثم إن فعل المضارع ينصب بالفتحة الظاهرة إذا اتصل به وكان صحيح الآخر إذا اتصل به أحد إيه احد احرف النواصب او ادوات النواصب ايه انا فاتان غني وكان صحيح الأخير واذا كان موتل الاخير ايه اها فينصب بالفتحه المقدره على الالف وتكون فتحه ظاهره على المطلب الواو والياء ايه kusan dole sai ka biya bin a hankali summa inna filal mudari yujzamu idza tasala bihi eh, yujzamu eh, zamu kai zai kawai daman aka ce zamu za a ce bi menene ya eh, bi sukuni ne a yi sukuni ne yake bayyana idan ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya الجوازم سن هدو لفعل مضارع كما وكان صحيح الاخير واذا كان مطل الاخير فيجزم بحث الجميع بحث الجميع وكان الاعراب وكان هذا الاعراب بالفعل المضاري اذا لم يكن من ابطال الخمسه saboda إني ya kasance a cikin alafa'alun kamsa to akwai lirabinsa shi ma kamar bai mana tambayan ba wa ma hiya alafalul khamsa المضارع المتصل بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وما أمثلة ذلك يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون تكتبين لكن يكون المضارع مبنيا إذا اتصل بماذا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة مثل يذهبن ليذهبن مثال ليذهبن أو نون النسوة فيكون مبنيا على السكون مثل yazhabna ya akulna ya yatbakhna suna dafa abinci to ina gani a gurguje kamar mun ɗan ƙoƙarta ko to tamrini sha'i yalhiqu nuna tawkid as-saqila bil af'ali as-salasa al-atiya yaqulu yaqulanna yashba'u yashbi'u nan haka yasa eh ina ganin afwa yashba yashba'u ya amalu alhiqu nuna tawkid alkhafifa bil af'al salasati atiya. yarbahu yarbahan yafrahu yafrahan yanshatu yanshatan الحق نون الإناث بالأفعال الثلاثة الآتية يغسل يغسلنا يهرس